Ali ah, a wannan karin da za muke so mu kaddamar da ah, rabon shinkafa na sadaka na plateau state ah, a madadin alhaji aliko dangote da hukumar gudanarwa aliko dangote foundation yau mun kaddamar da wannan eh, sadakar kuma ina wa kwamiti eh, fatan alkhairi kuma ina ba su shawarwari cewa eh, yadda suka ɗauko wannan aikin allah ba su iko su kaddamar da shi lafiya su aiwatar da komai isar da amanar da aka ba su lafiya Ehm, bayan haka kuma ina so ku sani cewa eh, ita wannan gidauniyar an kafa ta kusan shekara talatin baya hmm. kuma an gina ta ne a kan ginshikai guda hudu mafi mahimmancin ginshikan nan shine ciyarwa hmm. duk wanda ya san dangote foundation ya san cewa a gidan mafiyar alhaji aliko hmm. tun shekara talatin baya kullum safiya rana dare ana dafa abinci da ake ba masu karamin karfi asibitoci gidajen marayu da kuma ainihin gidajen gyaran hali bayan haka kuma akwai unguwanni da aka san akwai mutanen da ba su iya dora abinci ana kai musu har gida waɗansu da kwata-kwata sun manta ma lokacin rabon su ba da ɗaura abin nan don sun san abincin da zai zo musu kullum abincin da ake na mutum kusan dubu goma ake yi bayan haka akwai tallafin da muke baiwa mata alhaji ya aina cewa akwai 774 local government mm. a nigeria mm. kuma sai ya bari kowane local government ya baya mata dubu tallafi jari na dubu goma mm. mun yi a jihohi irin borno yobe adamawa kogi neja plateau kano katsina sokoto da lagos eh, a wannan shekarar ma akwai jihohi kusan hudu da muka shirya su ma za a kai musu wannan tallafin bayan haka kuma tun lokacin covid-19 ah, aka fara sadaka brady a kano muna ba mutum dubu ashirin a kullum brady kuma a lagos muna ba mutum ah, dubu goma sha uku wannan bredin shi ma tun da aka fara wannan tun lokacin lockdown har gobe sadakan nan ba daina shi ba kuma a cikin shekarar nan mun shigo da tsarin ciyarwa na dafaffen abinci na mutum dubu goma a kullum abincin shan muna ba da shinkafa muna ba da taliya muna ba da shinkafa da wake muna ba da taliya da wake muna ba da shinkafa da doya kullum ake dafa abincin da kuma kowanne abin nan irin babban takawai din ake sawa kuma da lemo eh, na roba da kuma ruwa na roba haka ake dafa abinci na mutum dubu goma don an samu kamfanin da yawa da aka dauka suke abin da kuma an raba unguwanni masallatai da kuma asibitoci da wuraren da ake ganin akwai mabukata da ba su halin ma abin in suka sha ruwa ba abin da za su ci duk ana isa musu da wannan sadakar kuma ciki ku Allah wannan tsarin ma na wannan rabon shinkafan nan hmm. ah, insha Allah za mu ƙara shi eh, in Allah ya kai mu baɗi kuma tsare-tsaren kuma za mu ƙara inganta su don za mu amfani da duk data da kuka ba mu za mu zauna mu duba mu ga me bukatun ainihin kowane community da kuke kaiwa hmm. da mu kara inganta aikin nan a garguje dai a kwamiti muna muku godiya allah saka da alkhairi allah ya bada lada wannan aikin da wannan aiki ne na sa kai ba wai ana neman abu sai duka ana neman lada daga allah assalamu alaikum to daɗe yau hmm. kana ganin kamar buhu hmm. za a raba a wannan um, a plateau da mun san an ware buhu dubu ashirin a plateau kuma muna da communities da yawa da muke so wannan kayan su isar kuma ciki wala muna da yakinin cewa su kwamiti na za su isar da wani amana hmm. to ka daɗe wanda kira kake da shi ga su abokanan wannan attajiri wanda yake wannan gudunmawa cikin gida da waje irin abokanansa da kuma wanda da ba su kai karfin sa ba wanda kira za ka yi musu don su ma su shigo irin wannan aiki na alkhairi da eh yadda muke da labari akwai dan su ba suna dan kwatantawa sai dai sukan yi nasu ne on a wannan amfani turanci on a smaller scale to muna ƙara kira su ma a faɗaɗa aikin nan su ma su shigar da abin al'ummi da yawa cikin wannan aikin alherin da suke yi shine kiran da zan musu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 muna godewa allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana muna roƙon shi kuma ya bamu nasara a cikin wannan aiki a sheikh muhammad saniya haya jingiyar shugaban majalisar malamai na kungiyar izalatul bid'a wai kamatu sunna ta ƙasa baki ɗaya wanda ofis ɗinsa yake kula da ayyukan kungiyar har ma a mataki na ƙasa da ƙasa ya bamu wannan aiki bisa sako da ya samu daga aliko dangwata foundation sun aiko mar da shinkafa wanda aka mata tsarin buhu dan kima haka wato kilo goma goma wannan kilo goma da aka sa buhu ya sun turo mana da buhu dubu ashirin ta hannun shi shugaban majalisar malamai ta ƙasa sheikh muhammad sani haya jingir don a rabawa al'ummar jihar filato don haka malam ya kafa kwamiti wanda za su yi tsarin yadda za a raba waɗannan kaya kuma alhamdulillah kwamitin ya yi nasarar tsara sauran ƙungiyoyi na addini da ƙungiyoyi na masana'antu da wuraren ayyukan al'umma daban-daban sannan da makarantu da masana latai. da sauran kungiyoyi na wasu al'ummomi da ƙabilu ma wanda duka suna cikin wanda wannan kaso zai kai gare su insha Allahu ta'ala har ma da sauran 'yan uwa abokan zamanmu na jihar Filato wato wanda ba musulmi ba kiristoci dan da abin ya zo a haka sai muka buga waya muka yi magana da shi shugaban kungiyar kiristoci na kan na najeriya reshen jihar filato don su ma abin ya shafe su wanda kuma bayan mun yi magana da shi shi ma ya turo wakilinsa wanda zai zo ya karbi nasu kasan da za su je su raba al'ummansu kuma abin ba zai tsaya ne a nan cikin garin jos kawai ba zai taba dukkan kananan hukumomin jihar filato wanda insha allahu ta'ala kowace karamar hukuma mun yi magana da su ta hannun 'yan agaji da shugabannin malamai da shugabannin kungiyoyi na addini da waɗanda suke na al'ummomi su yi kwamiti don su turo a zo a karɓa musu kamar misali karamar hukumar mangu yanzu aka manya magana da su za su turo za su karɓi wannan buhu dubu biyu da za su je su raba cikin garin mangu da ƙauyukansu da rigagensu duka bisa la'akari da cewa su a mangu akwai abubuwan da ya faru da su ba da daɗewa ba na tashe-tashen hankula wanda muke fata allah ya mana maganin abin karya ya kara maimaituwa to insha allah sauran ƙananan hukumomi ma mataki-mataki gwargwado-gwargwado an raba dukkan waɗannan wato kayan abinci wanda muna fata yau ne za mu fara rabawa muna fata kuma allah ya isar da shi waɗanda duk za mu ba su tamkar muna ba su amana ne na wannan sako don su isar da shi zuwa ga ainihin talakawa da aka yi abin nan domin su fatan mu a ce duk magidanci ko duk wanda aka kai gare shi a bashi wannan buhun guda daya kaga an huta maganar rikicin cewa a kawo leda a raba a yi kaza a yi kaza sun yi shi a tsare dama an rabo shi kilo goma goma to da haka za a ba da shi wurare wurare su kuma su isa zuwa ga jama'an da suke tare da su allah ya sa mu dace girma kuma shi an ce akwai wani tsari na fom da wannan aka yi to yaya shi wannan tsari yake eh ba wai fom ne na ka zo ka cika kana neman ya za a yi ba a'a kamar da muka hada lissafin mutanen da kungiyoyi da ƙananan hukumomi makarantu masallatan juma'a sai muka rubuta kamar wasiƙa ta gabatar musu da cewa daga aliko dangwata foundation da kuma ofishin ashek saniya haya jingir ga saƙo na kayan abinci da za a raba zuwa ga talakawa ku a ƙungiyar ku an ba ku buhu kaza kamar yadda na ce ma mango an ba su dubu biyu to za ka ga ta lokal gamma an ba ta dubu ɗaya ko wani wata ƙungiya an ba ta dubu ɗaya wasu ɗari biyar wasu ma guda ɗari za a ba su ko guda hamsin to wannan guda hamsin din sai su je su kuma su raba shi ne muka ba da takarda wanda su za su gaga abin kaga koda wakili aka turo wannan abin shi zai wanke shi a wurin 'yan kungiyar shi in ya je ga yawan abin da aka shi ya sa hannu ya karba su kuma muna so a kasan takardar su kuma akwai tsarin yadda za su raba sai su rubuta mana sunayen mutanen da suka ba kowa ɗaɗɗai ɗaɗɗai ɗaɗɗai don abin ya zagaya a ɗan ragewa mutane raɗaɗi don wancan manufa ta shi aliko dangote ta tabbata Allah ya taimaka ɗaya daga cikin jagorori na kirjin bikin wannan aiki ma'aji na ƙasa na sheikh muhammad assaniya hayajingir wato hafiz bala yusuf idris alarama a'udhu billahi mina shaitanir raji bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karimi wa ala alihi wa sabi ajma'in amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to alhamdulillahi kamar ina shi wakilin wato dan wata foundation ya yi jawabi da kuma shi honorable kuma shana suka yi jawabi haka abin yake kuma ni da malam ibrahim shu'aibu dibuti darato na yan agaji na kasa da shi sakataren agaji na kasa da kuma shi sakataren agaji na jihar plateau shine malam isa musa da aka aka gaya wa malam ga wannan kayan wannan kayan kuma ya taho ne ta hannun malam aminu daurawa don shi aka ba shi kula da wayannan kayan kusan na jihohin arewa da aka sai ce to a jihar plateau malam zai biya wa kayan ya sa mutane su raba kayan nan wannan ya sa mu malam ya kira mu ya ce to gashi an bahi wata amana shi kuma ga amana ya danka hannunmu da haka mu je mu yi abin da duya kama mu je mu karbi kayan in mun karbi kayan don mu raba to da muka karba sai muka waya da su wakilai na foundation suka ce ga tsarin suke so mu yi don haka an kawo kayan tun satin can mu raba kayan ba don muna tsumayen su su faɗi ya suke so a yi wa kayan to suka faɗa yanzu kuma ga su hamma da wakilin su ga sun zo yau mun za mu fara ba da kayan in Allah da muna so yau zuwa gobe kayan ya ba hannun mu ma dan mun matsu ya ba hannun mu da haka kamar ina kuma shi ya faɗa duk mun rubuta mun yi tsari da komai da komai gaba ɗaya kuma abin da nake so in faɗa malam da yake jagorancin mu ya ba mu wannan amana ubangiji Allah ya sa kai ji kunya mm. Allah haka mun kunyatar da shi Allah ya taimake shi ya masa jagora ya haskaka masa ya bashi hanya bi mm. shi kuma Alhaji Ali Dangote da ya dauko wannan aiki na taimakawa talakawa kasa da gajiyayyu mm. ubangiji Allah ya isan masa Allah ya karba masa ni shaida ne domin ni mutumin Kano ne saboda haka kamar yana ya faɗa ai an bi shekara talatin hmm. saboda haka ita hajiya mariya hmm. ko wasanta ko mahaifinta shi ya fara wannan aiki shine sunusi dan tata a gidansa ya fara ni na ka karɓi wannan kyautukan da yawa a gidansa tun muna yan karara muna kolanta hmm. don haka haka yake mahaifinta yake yake aurar sai tara mutane mata da maza samari ba su da hali sai aure aure wannan auren da kisa na zaura da gwamnatin kawai take yi a can ta koya da aka sai a aurar da 'ya'yan talakawa maza da mata kamar talatin arba'in a lokacin a musu kayan ɗaki kamar na iyayensu a musu komai da komai haka shi babanta yake shi a halaji sunusi dan data to shi kuma shi ne uban mariya ita ce ko ba haka ba da haka shi ne ta wadda kaga kenan dangote jika ne na sunusi dan tata an gane don haka ni na san gidansu kamar yadda ya kamata na ka karɓi kyautuka ko sadaka da yawa a gidansu saboda haka wannan abin sun gado shi ne kuma eh, ah, shi ma nusun ya gado ne daga mahaifinsa shine hai alasar dan tata dawa mm. da haka Allah ya wa gidan arziki tunda ya fara haka suke kuma gidan kullum ya ci gaba gidan yake duka Allah ya wa wannan zuriya albarka da sun fara irin wannan shi mahaifinsa a lokacin can dan um, tata yakan yi sadakan masa kullum kuma a baka masa a baka sile ko a baka sisi kullum tun jansile tun jansile haka yake yi wannan ma taba karba ni <laughs> ko ba haka ba yawa <laughs> saboda haka ni na san wannan saboda haka da yawa ina iya ba da labarin gidansu kamar yadda ya kwata goren hali don haka wannan gida Allah ya kara masa albarka su kuma suka riga mu gidan gaskiya kamar shi Alhassan dan tata kamar shi Sunusi da ubangiji Allah ya ji kansu Allah ya musu rama Allah ya musu jin kai su kuma shi kuma Aliko da shi da mahaifiyarsa ubangiji Allah ya kara musu taimako ya kara dukiyarsu kariya da albarka kuma malam da ya zo ya bamu wannan aiki Allah ya saka mar da alheri Allah ya saka mar da alheri da muka rubuta abubuwa da muka je muka kai ma malam ya dudduba ya ce akwai guri za ku kara guri za ku kara su guri za ku kara su guri za ku kara su mm. haka muka duk muka gyaggyara muka gyara da sannan ko muka zo muka wani shi to wakili shi ma ya ce abin ya daidai to muna fata Allah sanya wani aiki albarka kuma muna jan hankalin mutane duk wanda aka bashi amana nan dan Allah kowa ya aiki da ita domin ran tahin kiyama za a tsaye da mu mu yi bayani akan wani amana da aka bamu da haka kowa ya sani ba abu ne na wasa ba amana shi aka ɗauko kaka baka yanzu ka mu. ai mutane suna nan a jos sun fi miliyan amma duk ba a hango wasu ba aka hango malam sannan shi kuma duk muna nan mutanensa muna da yawa mun fi miliyan amma bai hango wasu ba ba wai wancan nan ba su cancanta ba amma mun ɗauko mu ice mu zo mu yi to an ba mu aiki gaba ɗaya. saboda haka jarrabawa ce Allah ya ba mu ikon cin jarrabawa nan gaba daya mu aikin nan tsakanin mu da Allah dan Allah kowa aka bashi kowa aka bashi dan Allah ya yi amana ya bada kayan kamar yadda ya kamata ko an tara mutum wannan buhu dubu ashirin kamar na aka faɗa ko an biya mutum ɗaya wallahi wata nan ina nan in ya tsawon kwana sai gaba ko buhu da ya kare ko ba haka ba ko kuma shi ya kare ba kayan to me aka yi ba abin da aka yi shi wannan mutumin da ya dauko kayan sa ya bayar so yake shiga aljanna mm. to kai ma da aka baka in kai aiki da abin da ya kamata a kai din kai ma za ka yi ga aljanna. Allah da muna sa dai wannan aiki zama mu ma sanar da shigan mu aljanna Allah ya taimake mu Allah ya saka da alheri Allah ya ce doke sa gaba kai kuma alhaji da ka zo wannan dan ka ga me muke yi ubangiji na ka zo lafiya ubangiji Allah mai da kai lafiya Allah ya amintar da kai kai kuma kwace masu amana da kuke rike amanarsa ka to tun daga Kaduna ka ka je bauchi ka je gombe duka ga duniyan da ake abubuwa gaba daya to Allah tsare maka hanya wajen koma ka ya ƙara wa rayuwar ka albarka ya taimake ka ya taimaki iyalinka ubangiji Allah ya sa duk gaba dayan mu Allah ya sa mu gama lafiya kuma Allah ya sa dukan mu yan aljanna firdausi ne Allah ya karbe ba da ma wannan wata da muke ciki Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wannan aikin ana gani zai kai kamar kwana nawa ana wannan aiki muna sare inda yanda muka kira mutane yanzu kowa guru guru guru suka ka karba muna sare in Allah da ran asabar mun gama aikin nan kwata-kwata in Allah da aka muke so mu in Allah so Allah mun gama shi dan sallah ta doso wa Allah taimake mu mun gode daga daga Kano ko daga Gobe ka sunan Allah ku je kuma wannan kaya muna so in aka ba da shi dan Allah kowa raba za ga jiki a rubuta banda sayarwa a rubuta a jiki ko ba haka ba za a yi adalci a kan shi insha Allah to Allah ya saba da insha Allah ta ubangiji Allah sakawa ne kawo wannan kaya da alheri wannan ya ba mu wannan aiki shine shugaban malamai shi ma ubangiji Allah saka mana da alheri saboda haka shi kenan ku rufe ku tafi Allah ga wasu suna zuwa eh, eh. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana abdulsalam abubakar ina wakiltar makarantar al'iman karkashin jagorancin eh, sheikh dr munir eh, muhammad munir ilyas yanzu mun zo mu karbi shinkafa 10 kg guda 100 daga cikin eh, sauƙaƙawa mutane da ake yi a cikin wannan wata mai alfarma waɗanda suka yi wannan aikin allah karɓa musu Allah Dangote Foundation da suka bada wannan Allah ya ba su lada Allah ya da sa aljanna ta zama makoma Allah kuma ya yaukaka arzikinsu Allah ya ci kan iyayensu da kakanninsu da namu baki ɗaya da malamanmu Allah kuma ya ba waɗanda suke gudanar da wannan aiki alkhairi eh, saka musu da alkhairi don na ga wasu mutane karkashin ƙungiyar izala suna aikin na allah ya saka musu da alkhairi allah ya kara musu ci gaba allah ya kara mana haɗin kai wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na jabiru zubairu wanda ni nake wakiltan sunna academy jos Ah, mun zo daukan wannan kaya wanda aka kira ni ah, da mun daukan wannan kaya da ake sawa a mota ah, buhu 100 wanda da aka kira gaskiya mun yi murna kwarai da gaske irin yanayin da aka ba mu dama domin mu amfana da wannan abin gaskiya muna farin ciki kuma muna godiya da fatan allah ya karbi wannan aiki a cikin wannan wata mai albarka na ciyar da al'umma gaskiya ladan da yake ciki yana da yawa kuma wannan ya yi gaba wajen samun wannan lada muna roƙon allah allah ya karba mushi allah kuma ya saka da alkhairi sa'annan ma'aikatan da suke ba da wannan kaya cikin aminci da kwanciyar hankali da kuma amanar da suka sauke muna fata Allah ya saka musu suma da alkhairi Allah kuma ya karba mana ayyukan mu gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabina muhammad wa alihi wa sahbihi wa man alam amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to alhamdulahi ni ne ciyaman na jama'atu izalatul kamatu sunna ulama council na ta arewa karkashin jagorancin farishek muhammad sani a jingir wadda alhamdulahi ga shi mu jos na local gaman da masallatanmu da duk abin da ya shafi kungiyar izala an ba mu wannan shinkafa guda dubu daya wadda insha allahu 10 uh, uh, kgs wadda insha allahu za mu je mu raba mutanenmu in allah yadda kuma na addu'a ga shi wannan bawan allah da ya tuna da al'umma ya zo wannan aiki na alheri ubangiji allah duke sa albarka allah kuma ya saka masa da alheri allah ya hana shi ganin bakin cikin duniya da lahira kuma muna masa addu'a ubangiji allah ya kara masa albarka da cigaba daukaka assalamu alaikum Reverend Father Abraham Okwanachi, I am here representing the current chairman of Plateau State in the person of Reverend Father Polycarp Lubo, and we are here to pack 1,000 bags of rice. Sorry, thank you very much. Eh. to a takaice jawabin da shi wannan ya gabatar shine yake wakiltar ciyaman na kan wato christian association of nigeria kuma yana daga cikin wanda shugaban mai son malamai a sheikh sani ya jingir ya da sunansu ya ce su masu amfana daga wannan tallafi kamar yadda kuke ganin wannan mota da take bayan mu buhu dubu ɗaya za su ɗauka so duk abin da suka ɗauka yanzu kuma za su dawo domin su ƙara shi cikon sauran alaikum warahmatullahi ta'ala wa na nuruddin salahuddin badamasi ni ne public relation officer na nuruddin society of nigeria jos branch na zo a nan a kan taimakon da aka kira mu zo mu karba na shinkafa 10 kg 300 bags so bayan haka society dinmu madadin sheikh abdulaziz yusuf muna godiya da wanda suka yi mana wannan alheri allah saka musu da alheri da gida da su allah saka musu da alheri allah sa mun samu wannan abun a sa duk inda aka yi da duniya da lahira allah saka musu salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala sunana aminu na wakilta albayan school mun karɓa buhu 150 muna fatan alkhairi allah ubangiji ya yawaita irinsu allah kuma ya ƙara ɗaga su wanda suke da niyayi irin abin da za su yi ubangiji allah ya ba su niyayi mun gode ala saka da alkhairi akwai abuci akwai a lagos akwai ta wace gari albayan albayan ta jos yawwa to na gode ala ina shaitanur rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama da iko a wannan rana ta 25 ga watan ramadana hijirar fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi sallam daga maka zuwa madina yau tana da shekara 1445 wanda ya daidai da yau rana ce ta hudu ga wata na hudu miladiya 2024 wanda ga mu a wannan guri da muka zo karban wannan kaya na alheri a madadin kwamitin wa'azin matasa na kungiyar jama'atu izalatul bidawai kamatu sunna wanda aka dora mana jagorancin ga mataimaki alhaji bashir a sheikh muhammad sani haya ga kuma sakatare malam ibrahim abubakar kaura ga malam ibrahim daga jiha duka muka zo don fatan alkhairi da karban wannan aikin gashi kaya ne buhu 150 wannan 10 kgs wanda aka bayar don abin da ya shafi matasa na ƙasa kuma muna fatan alkhairi ga wanda aka bashi wato amanar wannan aiki aka ɗora mishi aka bashi aka tara mishi wayannan kayan kuma yake ƙoƙari ya raba shi ma ya ɗauki wa'anda ya ɗora musu wannan aikin wanda nake nufi shine a sheik muhammad sani haya jingir shi aka ɗora wannan amanan shi ma ya nemi wasu daga cikin ma'aikatan ofis ɗin shi karkashin shi ma'aji na ƙasa da diputi national director da sakataren agaji don a raba wayannan kayayyaki kamar yadda ya kamata ga duk wa'anda Allah ya kaddara aka yi list din ya isa hannun su to mu gashi mun karbi namu daram da sunan ubangiji allah ya saka da alkhairi wanda ya bada kayan allah ya saka mishi da alkhairi ya kara duke shi albarka shi malam da ya karba kuma aka raba wa al'umma allah ya kara mishi amana da gaskiya da kuma jajircewa da imani ubangiji ya sa duka sakamakon ayyukan ya zama gidan alkhairi gidan aljanna wannan addu'a ga kuma da kuka zo kuka tsaya don a nuna an yi aikin aiki ne na allah kuma kun yi ne don ya zama tarihi ko kuma allah ya saka muku da alkhairi ubangiji ya maimaita mana ya maimaita mana ya maimaita mana ya sa a yi sallah lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh guda 300 ne tom yau usivuke kutoka huko. Nakumbuka kwa